sunana bello bammi alhaji jane tun da muka zo nan mu ana gaya mana gwamnati zai turo mutanensa za su zo yau a'a za su zo gobe a'a jibi har yanzu ba mu ga ko ɗaya ba muna fama muna ta jira wasu suna kona a nan wasu kai ga jama'a ga sunan a simfi kawai. kuma ga munan yanzu ba mu da abincin da za mu ci yaran mu ga suna kuka haka nan da sauran ruwan sha duka ba mu da shi kwana biyu haka muke tare da shi ba mu bacci haka muke guduwa. wasu yan gudun hijira kenan a jalin gwafa da jihar taraba ke makokawa game da halin da suke ciki a yanzu biyo bayan hare-haren da aka kai a wasu ƙauyuka na fulani na yankin lauda ke iyakan jihar taraba da adamawa kuma yanzu haka ma sai kwararan yan gudun hijira ke ta samu kama daga jalingo har zuwa mayu barar da ke cikin jihar Adamawa. To wai kome shugabannin makiya ma ke bukata ne a yanzu? Alhaji Muhammad Gongola shine shugaban kungiyar Tabita Fulakwa Taraba. Ya ce bukatar su shine a basu su ɗebo su da aka maida ganima. Inda rigiman take na aka haife su mun suka sani. Yanzu an yi gudun hijira waɗansu kan gaba da jirgin shanaka sun fatsa sun koma ciki. ne aka koma aka je aka ce za a je ɗebo wannan shanakan kuma a ce an kai hari to mafita ne ka yana roƙon gwamnati da hukumar tsaro su tabbata su ɗauki matakin da za a ɗebo wannan dukiyoyin jama'a na fitar masa dukiyoyin su wanda Allah ubangiji ya saba harba ba saboda suna harbin shanu da ta kasa abin mamaki sau tari da ya ma danganta lamarin ne da rikicin makiya da manoma batun da ko shugaban kungiyar miyatti Allah ta raba Jauro Sahabi ma ke musantawa amma duk abin da ke mu gaya wa duniya shi ne, ba wai kada wani ya dauka cewa wannan abin da ya faru tsakanin makiyaya ne da manoma ba wannan abu har shi ta siyasa wadda wasu suke so su amfani da wannan daman su kawar da mutanen mu fulani daga inda suke amma in ba ka ba wani hujja mutane da suna zaune zaman lafiya da makwabtansu. To sai dai kuma yayin da 'yan gudun hijira ke koka na rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar Taraba. Kawo yanzu hukumar kai ɗauki ta jihar wato sai ma ta bakin babban sakataren hukumar Mr. Novaga Dan abu ya ko bayyana irin matakin da aka ɗauka. Mun da samu mobilizing abinci sama mun eh, blog abin mun ajiye su a neman su wurin kwanciyar provided eh, tanks water reservoirs mun ba su sannan mun kai masu milga doctor jiya ya yi zamani nasu those of them that have ailments have been treated on the spiritual aspect of it I wouldn't know what the government is doing about it this is the only thing I can tell you yanzu haka kungiyoyin agaji irin su Red Cross da sauransu ne ma ke taimakawa wajen kula da 'yan gudun hijira Mr. Martin Manja da ke zama sakataren kungiyar Red Cross a Taraba ya ko bayyana halin da ake ciki a yanzu eh yanzu wanda suna gidajen mutane kan zan ba mu sani ba amma wanda suna self camp na wurin Zero Battery Primary School dinnan, yes, there are over, over 600. And then when the Zuna Muslim Council dinnan, there are, I there about, about 3,000 something. And the Mujeja ma suna kan shigowa, so mun registration. So akwai wani support the organization zai ke kawo wanda za mu registration ba. But wannan uh, rapid assessment ne. Da mun yi shi muka samu wannan figo dinnan. Sai muka tura report muna jira abin da organizations namu za su yi. A nata bangaren da rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP da Misal ta koshi alwashin zakulo waɗanda ke da hannu ne a wannan hare-haren ba tare da nuna wariya ba. Mu yi kokuri haka shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'an tsaro zuwa wannan kowane gefen da aka samu wannan tashi hankali. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.